Hakan ya bayyana ne a daidai lokacin da mai tsawatarwa na masu rinjaye a majalisar dattawa, Muhammad Alin Dume ya jaddada cewa zartar da dokar ƙarin kuɗin na daga cikin ayyukan da kundin tsarin mulki ya tanadar wa majalisar. Indume ya ce batun naira biliyan ɗari biyar da shugaban ƙasa ya nema daban yake da naira biliyan saba'in da aka ware wa 'yan majalisa a kasafin kuɗin wannan shekara da muke ciki. wannan tsari ba yau aka fara ba tun da aka, aka kawo gwamnatin demokradiyya tun 1999 ake yin sa na tuna kwarai cewa farkon da aka yi na majalisa yan majalisa kowanne an saya masa pijo lokacin akwai pijo 504 su yan majalisa kenan 504 na wakilai su 504 aka saya musu majalisar dattawa kuma an saya musu 505 so wannan abun ba sabon abu bane sai dai abun kudaden suna hawa shi yasa zaka ga kudin da motar da da dama ana sayar da shi miliyan goma yanzu ana sayar da shi miliyan talatin ai buhun shinkafa ma da ana sayar dubu takwas yau ana sayar da buhun shinkafa dubu arba'in yan buhun masara da ni na sani dubu biyar dubu shida yanzu buhun masara ma dubu arba'in da wani abu kuma ba abin da za a ce an fasa ba ne don ba za mu iya mu yi aiki a ce ba mota da za ka tafi wayansu yana wayansu wurare ko mazaɓanka. Shi kuwa ɗan majalisa mai wakiltar gwaram a jihar Jigawa Yusuf Shitu Galambi ya yi ishara da rahotanni da ke nuna cewa an ware kudaden ne don samar da ofisoshin 'yan majalisa da kuma gyara harabar majalisar. Already dama duk abin da shafar ka majalisa da za a yi mata already an riga an sa baje na 2023. Tunda an san cewar za a kafa majalisa sabuwa a wannan shekarar. Duk wani abu da ya kamata a tanade shi na al'ada wanda aka san ana yin musu already an riga an tanade shi a wannan bajet ta 2023. sai dai ko mutum ya faɗa abin da ya gada ma wannan kuma za ka yi halashi ba faɗin albarkacin bakinsa. saboda haka batun biliyan ɗari da goma da ake cewa su ne kuɗaɗen da za a ba 'yan majalisu an ce ba a biya ku albashi ba da sauransu duk a cikin wannan kuɗin ne yana cikin kasafin kuɗin ne. ni na san duk abin da shafi biyan albashi na zababbu da na civil servant da na kowa ma an tanadin shi a budget ta 2020 ai muna da budget din mu na damu ta kanmu me ya ce wannan kuɗin za a baku ba ba a cikin wannan kuɗin ake magana ba na 2023 duk bajin da kika sani biya albashi ba capital project bane ko recurrent ne amma dai kamar na gaya miki shi dalili in yazo irin wannan kowa zai faɗa abin da yake ga cewa shi ne mafita a gare shi ne kawai ya fita sannan kuma ku na ba da shawara yan jaridu ku dinga ba da himma wajen bincike Gina gine a majalisa ko gyaran majalisa ko wani abu da sauransu ba a majalisa ake ba masanin harkokin gudanar da mulki aminu jumare ya tsokaci kan wannan batun yana cewa bai kamata a ce wani dalili ya taso na neman kashe zunzurutun kuɗi irin wannan akan 'yan tsiraru da ba su kai ƙauyen yanya ko riboci ko wani ƙauye wanda duka mutanen ba su mutum dubu goma a wannan ƙauye ba kamata ya ce su sun yafewa wannan kuɗi a je a sayi motoci a rarrabawa ƙauyuka saboda su rage wannan raɗaɗin da suke fuskanta na ƙarin kuɗin mai da rayuwa manazarta na ganin mai yiwuwa ne shugaban ƙasa ya sake duba lamarin da idan basira ya janye kuɗaɗen da za a ba 'yan majalisar kamar yadda ya ce za a sake duba batun raba naira dubu takwas takwas ga 'yan ƙasa miliyan goma sha biyu a matsayin tallafi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.